don shi ne wani malami daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya ce babu ɗan adam mai wayo face wanda ya aikata waɗannan ayyukan guda uku duk wani ɗan adam da ka ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku sun kuce ma to babu shakka ba zai ci riba rayuwar shi ta duniya ba kuma kwanakin shi na duniya za su kasance mishi kwanaki na nadama zai yi nadamar dama a ce Allah bai halice shi ba ranar da nadama ba ta da amfani ranar da wata rayuwa ba ta iya amfanar wata rayuwa da wani abu malamin ya ce na farko ya ce ya kai ɗan na kada ka taɓa sakewa kamanci da ƙabari a koyaushe ka riƙa sa ƙabari cikin tunaninka a duk lokacin da ka kwanta a gurin kwanciyarka sai ka ƙudurta cewa ga kanan ne kwanci a cikin kabari a yadda kake kwanci a cikin ɗakin wata ran haka za ka buɗe idon ka kwatsam sai ka samu kanka a cikin kabari ya ce to kada ka zamo kana mance kabari domin mai mance ƙabari yana da wahala ya gama rayuwar shi ta duniya ba ta kasance mishi nadama ba domin ku ya faru ga ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofi manya-manyan malaman musulunci ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira Usmanu bin Affan Usmanu bin Affan ya kasance idan ya tsaya ga kabari ya biyo ga hanya sai ya kawo ga wani kabari ya tsaya akan wannan kabarin sai aga ya fashe da kuka har sai ya jiƙa gemun shi da hawaye mutane suna kallon usman Da ka babban mutum annabi ya ce ka je ka aikata laifin da duk kake so ka aikata mala'ikun da ke rubuta kurakuranka sun kalla alƙalami sun yage littafin rubuta kurakuranka to amma ga ka da duk ka zo bakin kabari sai ka kama kuka har sai ka jiƙe gemunka shin wai me ke faruwa gare ka bugu da ƙari gashi kuma ana ambaton wuta a wurinka ai ta ba da labarin azabar wuta ai ta ambaton abubuwa daban-daban ba ka yi kuka ba amma sai ga kabari sai ce ai ku ba ku fahimta ba ne ya ce wallahi ban taɓa ganin wani abin dibi ba ban taɓa ganin wani abu da ɗan adam ke dubi zuwa gare shi ba wanda yake mafi ban tsoro da firgitarwa kamar ƙabari. ka duba da an gina ramen nan fa babba aka komo tsakiya aka gina wani ɗan gefe ɗaya aka gina wani ɗan karami ko inda nan ne ake azagawar, sai ka rega ka ga yadda ramen yake sa'an nan ka ɗaga idon ka ga kaburbura waɗanda suke zagaye da wuri ka kalli makabartar ita kanta sannan ka kalli wanda za a sa ɗan uwanka ne wanda ɗazu kuke taɗi da shi kuke tafira ba mamaki ya fi ka ilimi ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka asali ko ya fi ka sarauta ko martaba yau ga shi kwanci bai iya aikata ma kanshi komai ko kamin gobe wada haka a cikin kabarin tsutsotsi na nan na cin naman shi ka dubi yadda ake tattalin jiki a shafa irin wannan launin man shafi a sa wancan turaren to amma ga shi gobe wada haka da za ka tona kabarin abinda za ka gani wallahi ba za ka yi bacci ba duk aka rufe gawa a yau ta kwana ɗaya biyu na uku ka buɗata, wallahi sai hankalinka ya tashi za ka ga jikin ɗan adam inda tsutsa take yawo cikin jiki za ta shiga cikin baki ta fito ta hanci ta shiga ta ido ta fito ta kunne za ka ga abin ban tsoro abin firgita mai girma don haka usmanu ya ce wallahi ban taɓa ganin abin da ke tayar da hankali yake tsoratar da mutum ba tamkar ƙabari. wannan kuma ba ƙirƙiruwa na yi ba imamu tirmizi ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 2308 Ibn maja a sunan hadisi na 4268 imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a a sabir filmihina hadisi na 456 a littafin al-musnad sai kuma littafin sahihul Jami'a. hadisi na 1648 hadisi ne ingantacce babu ko shakka to sai ka duba idan irin usmanu bin affan yana kallon kabari yayi kuka kai me ya kamata ka wanda annabi ya ce abubakarin filjanna wa umaru filjanna wa usmanu filjanna amma kuma ya ga kabari kuka yake sai ya jiƙa gemun shi da hawaye la haula wala quwwata illa billah ashe ku wallahi wannan malamin ya faɗa muna gaskiya ya ce abubuwa guda uku dukkanin mutumin da bai sa su gaba ba ya kasance suna tare da shi a kowane lokaci batu ya halaka kuma zai yi nadama kasancewa shi a cikin duniya wanda na farko ya ambaci kabari kada ka taba sakewa ka manta da akwai rayuwar kabari na biyu ya ce kada ka taba lissafa kanka cikin mutanen da za su rayu gobe ya ce lamta'ud gadan min ayyamika kada ka taɓa lissafa gobe a cikin kwanakinka duk abin da aka ce gobe za a yi shi sai ka ɗauka cewa bayan ranka ne aka ce don haka ka a cikin dictionary na rayuwarka sai ka ɗauki biro sai ka goge gadan tomorrow babu gobe cikin rayuwarka ga baki ɗaya ba ka taɓa tunanin cewa kana wuce yau wanda duk ya ɗauka cewa zai kai gobe to haka ranar mutuwar shi za ta zo mishi lokacin da za ta zo cewa yake yi sai gobe zan gyara gobe zan aiki na gari kuma gobe zan bi Allah bai san da cewa yana cikin list na mutanen da za su mutu a yau ba ya ce don haka ka cire kanka cikin masu tunanin cewa za ka kai gobe kullum ka riƙa lissafa kanka a cikin marigaya a gobe ya ce na uku sa'an nan ka riƙa lissafa kanka ka lissafa kanka a cikin waɗanda za su haɗu da mala'iku matambaya a cikin ƙabari ka ɗauka facewa kwancen da kake yi cikin ɗaki cikin ƙabari ne kake kwanci mala'iku masu tambaya su ne maka tambaya sai ka riƙa tambayar rayuwarka kana ba kanka ansa. ta nan kana ba kanka ansa kana amsa ma kanka ta nan ne za ka gano cewa anya shin idan mutuwar ta zo maka yanzu za ka samu riba ko ko ba za ka ci riba ba kuma shi zai sa ka wayi gari gobe in Allah ya kai ka lafiya kana mai tuba ga miyagun ayyukan ka sa'an nan kana ƙoƙarin gyarawa to amma wanda ya watsar da waɗannan abubuwan to babu shakka uwa musulmi ya shiga uku domin ku zai yi na damar kasancewa shi a cikin rayuwar duniya ga kuma rayuwar duniya mu kaɗai ne muke kallonta da wata hikima ba wata rayuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu rayuwar duniya ba komai ba ce waɗanda suka bi karantarwar annabi suka riƙe haka suka ci riba waɗanda ba su riƙe karantarwar annabi ba suka watsar da wannan karantarwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin ya kasance musu nadama da kuma kasara mutum ya wayi gari a cikin kabari bai shirya da Allah ba ya wayi gari a cikin kabari yana wanda ya yawaita aikata ayyuka na barna ya kasance alkhairin shi bai cika koda tafin hannun shi to wallahi a lokacin zai yi nadamar ina ma a ce ya bi karanta wurar annabi la haula wala quwwata illa billah imamu muslim ya zo da hadisi a littafin shi na sahih hadisi na 2858 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gwada muna kwatankwacin rayuwar duniya a cikin rayuwar lahira yace kamar mutum ne wanda zai ɗauki wannan yatsan nashi wanda ake kira manuni da hausa ko sai ya tsumbula yatsan cikin teku ya fitar da hannun shi menene yawan ruwan da suka taɓi hannun shi idan aka kwatanta su da yawan tekun to haka kwatankwace rayuwar duniya take idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira wallahi duniya ba komai ba ce iblis ne da ya ɗaukan ma Allah alƙawalin zai ɓatar da mu shi ne ya samu sa'a gare mu yake taɓatar da mu yana ta gwada muna hikimar duniya alhalin kasancewa duniyar nan komai daɗewarka mutuwa za ka yi kabarta sai ka kalla ba mamaki mahaifinka bai duniya ko dukkanin wani abu da kake bugun gaba da shi na nasaba ba za ka wuce bugun gaba da mahaifin naka ba to ga can a cikin kabari kwance ba mamaki mahaifiyar ka ita ma tana lahira sai ka duba babu wani abu da kake bugun gaba da shi wanda ya wuce uwa da uba sai ka ga ɗaya daga cikinsu ko kuma su biyu ɗin duk suna lahira in kuma ilimi ne kake bugun gaba da shi ba nasaba ba sai ka kalla annabi muhammad bai duniya abubakar as-siddiq al bai duniya al bai duniya sai ka kalla irin su imamu daril hijira imamu malik ba su duniya ina irin su imamu ahalis sunna wal jama'a ba su duniya ga baki daya don haka da me kake takama wanda kake gani cewa ba za ka mutu ba la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah idan muka dauki misalin waɗanda suka dauki karantarwar annabi ba sai mun zo da wasu baƙin misalai ba mu ba da misalai da abubuwan da muka saba ji da kuma muka saba gani abubuwan da na saba ambatawa a ainihin wannan bagiren nawa domin kada mu ɗauko ni bayani mai tsawo na wasu ƙisoshi da bayanan da ba mu sani ba ya kasance su ci lokaci mai yawa idan muka ɗauka za mu ga ajiya mun yi karatu akwai wani bawa wanda na ambata baƙi kon wanda ya musulunta a lokacin yaƙin haibar bai taɓa dukawa yayi ma Allah sallah ba yana musulunta imanin da ke cikin zuciyar shi ya ruru nan take nan saboda ƙarfin zuciyar shi ba fa irin ka da kai da aka haifa a cikin musulunci ba kai musulmi iyayenka musulmi kakanninka musulmi wannan bai taɓa shakan kamshin musulunci ba sai wannan sa'ar amma kuma yana shakar musuluncin ya samu ƙarfi imanin da zuciyar shi ta tabbatar mishi da duniya ba komai ba ne ya fada a cikin jihadi kai nan take ya yi shahada la haula wala quwwata illa billah sai ka kalli irin wannan cikin sa'a da ya musulunta a cikin sa'ar ya yi shahada amma kai shekarar ka nawa a cikin musulunci amma imanin ya ƙi ya ƙarfi a cikin zuciyarka ba ka bayar da ranka ka yi shahada ba duk da ka ɗibi dukiyarka ka sa hanyar Allah ka kasa ina ga batun a ce ka sa ranka ga baki ɗaya sai mutum ya zo cikin sa'a yi imani ya zamo musulmi ya fi ka ƙarfi imani kai da ka shekara arba'in a cikin musulunci sa'an nan ya je ya yi yaƙi yaƙi na gaskiya sa'an nan ya yi shahada bara na ba mu misalin wani dattijo wani sahabi da ake kira amr ibn sabit al-usair sabit wanda wani sahabi ne lokacin an yi ta kiran shi zuwa ga musulunci ya ya karba ko sai da aka je wajen jihadi yana can garinsu ya ce bai musulunta sai kawai Allah ya jefo mishi musulunci a cikin zuciyar shi sai ji babu abin da yake so tamkar musulunci babu mutumin da yake kauna a zuciyar shi tamkar annabi muhammad sai ya ruga da gudu kawai ya fada cikin jihadi annabi bai ko san da ya zo ba ba wanda ya san da yana ciki ya sara asarai har aka kashe shi bayan an gama yaƙi aka zo kwasar gawawwaki mutane na jajjawa sai aka gan aka ce wani kai ku dubi wani naka suka diba suka ce to me ya kawo shi yaƙin musulunci ashe na ɗan da sauran rayuwa suka ce kaiwa ne amru mai ya kawo ka yace kwaɗayin musulunci suka ce shin ka zo ne domin ka taimake mu saboda ƴan uwanka muke ko ko me yace a ya zo ne saboda tsoron Allah kuro aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace aljanna ta wajaba gare shi